Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya saman matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau juma 22 ga watan maris din shekarar 2019 muhammad lalo ne tare da muhammad hafiz baballe muke kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi ɗayan dare kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. An kaddamar da jerin wasu hare-hare ta jiragen sama masu karfi kan wurare biyu da mayakan ISIS suke Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ɗauki matakin gaggawa na haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da, makamantansu. Kungiyar ba da agajin gaggawa ta Red Cross ta tura jami'an ta Mozambique don taimakawa dubban mutanen da mahaukaciyar guguwar nan ta idai ta ritsa da su. To a Najeriya yau aka cika mako guda tun bayan da wasu masu garkuwa da mutane suka sace fitaccen madacin Kur'anin nan ma Malam Ahmad Ibrahim Suleiman. To ko a wani hali ake ciki a yanzu? mun kuma sanya Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina da kuma Sheikh Dr. Abdullahi Salih Pakistan da Alarama Nasiru Gondu su zamanto suna tattaunawa da waɗannan mutane. To Allah ya kyauta a fagen siyasar jihar Adamawa kuwa alkalin da ke sauraron karar da jam'iyyar MRDD ta shigar wacce ke kalubalantar zaben gwamnan jihar da aka tsara za a kammala a gobe ya ɗage sauraron karar sai mako mai zuwa. To ko yaya hukumar ta aini ta kalli wannan mataki da kotun ta ɗauka? To eh, daga kasan shi duk wanda gurfana gaban alkali sai abin da alkali ya da shi. Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki kamar yadda muka saba kawo muku a kowace ranar Juma'a. Amma bari mu fara shirin da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. An kaddamar da jerin wasu hare-hare ta jiragen sama masu karfi kan wurare biyu da mayakan ISIS suke a kokarin da ake na kama tunga ta ƙarshe da ƙungiyar 'yan ta'addan ta ISIS suka ayyana a matsayin daularsu. Hare-haren na zuwa ne kwanaki biyu bayan wani aikin kakkaɓe sako-sako na garin Bagahus da ke arewa maso gabashin Siriya, inda anan ne kuma ɗaruruwan mayakan na isis suka mika wuya ga dakarun sdf da amurka ke marawa baya a makon da ya gabata wani jami'in yada labarai na kungiyar ypg ta mayakan kurdawa wacce ke goyon bayan gamayyar dakarun STF ta ce wasu daga cikin har-haren da aka kai sun kaikaici wani gungun mayakan na is waɗanda aka fafata da su zuwa bakin kogin ifrit sauran har-haren kuma sun mayar da hankali ne kan wani bangaren ƙungiyar mayakan na isis da ke ɓoye a tsaunuka a gefen gari amma duk da ci gaban da kai hare-haren bama-bamai game da sojojin da amurka ke wa jagoranci ta faɗa jiya alhamis cewa mayakan na is sun ci gaba da jajircewa a faɗan kusan sati ɗaya bayan da aka harbe wasu musulmai hamsin har lahira a wasu masallatai biyu a birnin christchurch da ke new zealand Prime Minister kasar Yasinda Arden ta ɗauki matakin gaggawa na haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu. Matakin haramta bindigogin wanda Prime Minister Arden ta sanar a jiya Alhamis a garin Welton zai hada da gidan ajiye harsasai da za su iya rike harsasai da yawa da kuma wasu sassa da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindigar cikin sauri. Arlin ta kuma haramta sayar da makaman saboda a kauce masu masu tara rumbun makamai. Tana mai cewa za a aiwatar da haramcin amfani da su da zarar an samar da sabbin dokoki. Arlin ta kuma sanar da wani shirin sayan waɗannan nau'ukan bindigogi daga hannun jama'a don ƙara ƙarfin gwiwa ga waɗanda suka mallaki makaman su miƙa su. Ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta Red Cross ta ce ta tura wata tawaga biyu ta masu ba da agajin gaggawa zuwa garin Bera mai tashar jirage a Mozambique don taimakawa dubban mutanen da mahaukaciyar guguwan nan mai haɗa da ruwa ta shafa a makon da ya gabata wacce aka yi wa lakabi da Idai. wannan guguwa ta kasance ɗaya daga cikin bala'i mafi muni da ya faɗa wa yankin kudancin afirka cikin gwamman shekaru ana sa ran ɗaya daga cikin tawagar za ta samar da kayayyakin tsaftace muhalli ga mutane dubu ashirin yayin da ake sa ran ɗaya tawagar za ta rika samar da tsabtataccen ruwa da yawansa ya kai lita dubu ɗari biyu da ashirin da biyar a kullum wanda zai rika taimakawa mutum dubu goma sha biyar da suke ƙoƙarin tsira daga wannan mummunar ambaliya da ta biyo bayan guguwar wata sanarwa da shugabar kungiyar ta red cross a mozambique jami lesuwa ta fitar ta nuna cewa masu ayyukan agajin sun fi damuwa barkewar cututtukan da akan samu daga ruwa tana mai fatan matakan gaggawa da aka ɗauka za su daƙile aukuwar hakan majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙididdigar adadin mutanen da suka mutu waɗanda ta samu daga gwamnatocin ƙasashen da bala'in ya shafa sun nuna cewa mozambique mutum 242 suka mutu a zimbabwe mutum 139 sai kuma malawi mutum 56 Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Ministan harkokin cikin gida na Venezuela ya zargi shugaban ma'aikatan madugun 'yan adawar kasar Juan Guido da zama wani jigo na 'yan ta'adda da ke shirya kai hare-hare a kan manyan 'yan siyasar kasar. jami'an kasar sun kama robert marrero a lokacin da suka kai wani samami a gidansa gabanin asuba ministan cikin gida nestro riverol ya ce an gano makamai da dama a cikin gidansa amma dan majalisa na bangaren 'yan adawa sajo bergara wanda ya ce shi ma an kai irin wannan samami gidansa ya yi zargin cewa an dasa masa makamai ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya buƙaci da a saki marero daga gaggawa sannan ya ce duk waɗanda suke da hannun a kama shi za su ɗanɗana su akalla mutane 83 suka mutu lokacin da wani kwale-kwalen fasinja da aka lafta wa kaya fiye da kima ya nutse a kogin tigris a kusa da birnin masul da ke iraki Haji Alhamis jami'ai sun ce sama da mutane 180 ne a cikin jirgin yayin da suke bukukuwan sabuwar shekarar kurdawa da ake walakabi da Nauruz da kuma ranar tunawa da mahaifiya. da yawa daga cikin waɗanda harin a wanda hadarin ya rutsa da su mata ne da kuma ƙananan yara da suka yi ta ƙoƙarin yin iyo a igiyar ruwa mai tafiya da sauri shi ya kogin tigris wanda aka fi saninsa da tafiya a hankali yana kwarara ne da sauri kuma ya cika ya tumbatsa saboda ruwan sama da aka yi da kuma dusar kankara da take narkewa daga tsaunukan kasar turkiya da ke kwarara cikinsa Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya har yanzu wasu masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na rike da fitaccen hafizin alkur'anin nan alarama malam ahmad ibrahim suleiman wanda aka sace shi akan hanyarsa ta komawa kano daga jihar kebbi a makon da ya gabata rotanni sun ce waɗanda ke garkuwan da shi sun nemi a basu naira miliyan 300 a matsayin kuɗin fansa kafin su sake shi ga wakilinmu nasiru adamiyali kai da karin bayani daga abuja yanzu an samu mako daya tun jaraba da ta faru ta kama afizin nan na alkurani mai girma ahmad ibrahim suleiman a yayin da yake kan hanyarsa ta koma kano daga jihar kebbi a daidai jihar katsina faifan da ya fito a yanar gizo na bayyana waɗanda suke rike da shi na buƙatar kuɗin fansa don samun sakoshi da ba da tabbacin yana halin lafiya. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما Malam Ahmad Suleiman dai wanda shine mataimakin shugaban alaramomi na kungiyar Jibis yana hanyarsa ta komawa gida ne don ba da auren 'ya'yansa mata biyu a juma'ar makon jiya. Shugaban Jibis Sheikh Abdullahi Balalawo ya buƙaci ci gaba da addu'a don samun sako malamin. Babu shakka halin da dan uwa alaramma Malam Ahmad Suleiman yake ciki duniyar musulmi kowanne yake jajanta mana muna addu'a Allah subhanahu wataala ya fito da shi jama'a kowa na bayyana damuwarsa kuma ana so a ji me wannan kungiya take yi wannan kungiya ta mu tana ɗaukar dukkan matakai ba lallai sai mun fito cikin kafafen watsa labaru mun faɗi me muke yi ba saboda abin ya shafi harkar tsaro kuma akwai audio da aka yi ta yaɗa shi wanda kuskure ne duk hanyar da za a bi a tattauna duk hanyar da ya kamata mu shiga mu yi magana da kuma neman shawarwari muna ɗaukar mataki akan wannan. Kazalika Sheikh Balalau ya ce kungiyar ta wakilta ke bantattun mutane don zantawa da waɗanda ke rike da malamin. Mun kuma sanya Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina da kuma kuma sheikh dr abdullahi salih pakistan da alarama nasiru gwandu su zamanto suna tattaunawa da waɗannan mutane babban abin da muke tsoro shine kada wannan ya zamanto wata kofa ce da za a yi amfani da shi na ci gaba da cutar da maluma nan gaba shi yasa duk matakin da za mu ɗauka a yanzu sai an yi nazari kuma sai an yi shawara sannan muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya kawo mishi sauki nutsuwa kuma ya ba shi sauƙin lamuran ya fito mana da shi lafiya. A lokacin da Sheikh Suleiman ya gamu da jarabawar yana tare da mutum biyar, ciki ko har da wanda aka ɗaura aure a bayan idansa. Alaramma Ismail Maiduguri na daga surukan malamin. Akwai Ismail, akwai Shehu, akwai ma'arama Malam Ibrahim da akwai Abdullahi, akwai kanin malam ɗin Malam Shaka. Shi wani Ismail ɗin dan yayar malam ne. Shi kuma Shehu yana ma cikin waɗanda muka ɗaura wa aure ran Juma'a ɗin tare da 'ya'yan malam ɗin biyu. Ai da ma yana ka hanyar dawowa ne auren 'ya'yansa da zai yi. Duk da haka mun ɗaura ɗaura auren yaransa biyu da kuma wata yarinya da shi ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ɗin muka ɗaura musu aure. Yankin Arewa maso yamma na daga yankunan da ake samun wannan lamari na garkuwa da mutane da hakan baya rasa nasaba da koma bayan tattalin arziki da rashin jituwa tsakanin ma'abota tsaffin sana'o'i. Nasira da Malika na Amurka da Abuja. yanzu kuma sai batun siyasa a najeriya inda alkalin da ke sauraron karar da jam'iyyar mrdd ta shigar wacce ke kalubalantar zaben gwamnan jihar adamawa da aka tsara za a kammala a gobe ya dage sauraron karar sai mako mai zuwa kamar yadda za ku ji a wani rahoto da ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola da alamun da saurin na a kaba game da karashin zaben gwamna na jihar adamawa sakamakon dage hukuncin da alkalin babbar kotun jihar joseph abdulaziz waziri ya yi a karar da jami'ar mrdd da kuma ɗan ta eric teman suka shigar na neman a sake zaben jihar bisa zargin cewa ba a saka hoton jam'iyyar ba akan kuri'ar da aka kada bayan doguwar muhawara dai a tsakanin lauyoyin jam'iyyar ta MRDD da kuma na bangaren hukumar zabe INEC Justice Abdulaziz Waziri ya ko dage shari'ar nema har zuwa ranar Talata mai zuwa domin yanke hukunci na koshin kotun na da hurumin sauraron kara ko kuma a'a. Hakanan kuma alkalin ya umarci hukumar zaɓe da kada ta aiwatar da komai sai ko bayan an yanke hukunci. To wai ko mai lauyoyin bangarorin biyu za su ce barista ademi peter da ke ma zama lauyan jam'iyyar mrdd da kuma eric tema ya ce sun gamsu da dage shari'ar da alkalin ya yi um, mun gamsu da wannan uh, mataki ka san mu a shirye muke ma mu kare abin da muka shigar gaban kotu domin muna da shaidu da kuma hujjoji wanda su tabbatar da ikirarin da muka yi don haka ko ba ma tsaro a cewar lauyan jam'iyyar ta mrdd Shi ma dai wanda ya jagoranci lauyoyin hukumar zabe ta INEC babban lauyan Najeriya ta Tanimu Muhammad Inosan ya nemi kotun ne da ta yi fatali da karar tunda hukumar zaben bata san da mai karar a matsayin wanda suka shiga takarar gwamna ba kana kuma ce kotun bata da hurumin sauraron wannan kara. Eh, shi dokan Najeriya ya faɗi menene za ka yi ka zama ɗan takara. Mu kuma buga ga sanin maga doka ba su cika wa'annan ka'idoji na zama 'yan takara ba. Saboda haka idan ba su cika ka'idojin zama 'yan takara ba su da hurumin da za su zo kotu su nemi kotu ta tsaye da zaɓe kamar yadda suka nema to eh, nan muka nuna ma kotu cewa kotun nan ba ta da hurumi ta ji maganar nan in ma suna eh, da wani koke da za su yi to sai su je kotun sauraron bahasin zaɓe wanda muke kira turanci election tribunal an daga zamanin zuwa mako mai zuwa ya kuka je dagawa sannan ya batun zaɓe to eh, an daga kasan shi duk wanda gurfana gaban alkali sai abin da alkali da shi baya ma daga bangaren masu kara da kuma na hukumar zabe INEC su ma wasu 'yan takarar gwamna na wasu jam'iyyu karkashin inuwar hadakar 'yan takarar gwamna a jihar sun halarci zaman na kotu inda shugaban hadakar ya Uba ya ko nuna takaicinsu dangane da wani dambarwa ta jihar Adamawa. Kawo wa mutane confusion ne. In ka lura zaben da za a sake ran Asabar ni karan kaina ina cikin zaben ku domin ina da kuriya akwai kuriyun da nake expecting. Yau idan wata kotu ta ce babu zaben ina gana na cutu domin ni dan takara ne. kuma ina expecting kuriya to dole ne in tabbatar da cewa an yi zaben nan domin na in ga na samu kuriyu na kara kuriyu daga cikin daga kan wanda nake da shi fatan mu mu a yi zabe in kuma aka ce ba za a yi zaɓe ba in ya kama ɗaukaka ƙara ne kamin ran asabar ɗin za mu yi ɗaukaka ƙara domin damun mu a yi zaɓe wanda ya ci zaɓe a basa kayansa wanda ya fadi kuma yarra ya fadi kawa yanzu hukumar zaɓen ta ayyana cewa a gobe asabar ne ma za a gudanar da zaɓe na kujerar majalisar dokokin jihar biyu wato na uba gaya da kuma nasarawa binyari wanda ko an zura ido a ga yadda ma zaɓen za ta kaya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya kowa da ta da ta yi aji eh an yi mai tara mai yawa To ana dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 16. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za magana ne akan cutar mashako wacce a turance ake kira da diphtheria. Mashako cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa mai cutar kan fuskanci matsala wajen numfashi cutar kan haddasa bugawar zuciya shanyewar wani bangare na jiki a wasu lokutan cutar mashaƙo kan kawo rasa rai tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na ƙasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da warhaka Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin haske akan cutar mashaƙo. To, Mashaƙo wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma wadda kuma wata kwayar cuta nau'in jinsin bakteriya da ake kira Corynebacterium diphtheriae take kawowa. Kuma abinda kwayar cuta take wani guba ne take saki. Wannan guban shine ke kawo matsalolin da ake gani a wannan cuta. Yakan shafi wurin makogwaro da baki da wurin numfashi, yakan shafi kwakwalwa, yakan shafi zuciya, yakan iya shafar koda a cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa akwai wani abu da yake kawo ta banda wannan kwayar cutar to ita diphtheria din wannan kwayar cuta ita ke kawo ta kamar yadda na faɗi cewar kwayar cutar nan takan saki wani guba ne wannan guba din kuma ita ce take kawo sai ya kasance a makogoro za a ga wani tantani haka fari ko ruwan milki milki haka ya rufe makoshi da inda ake shakar numfashi numfashi da hanci sai ya kasance ana tari numfashi na wahala sai ya kasance wuya kuma ya kumbura haka abin da ake cewa kamar wuyan ya yi kamar wuyansa. Yaya alamomin cutar mashaƙo suke? Yawanci tana farawa ne da kamar ɗan mura haka ɗan zazzaɓi da ciwon kai sai kuma tari sai kuma cikin ɗan lokaci kankani sai a fara ganin numfashin nan ya fara zama da wahala. Daga wannan lokacin kuma ya danganta idan ta sha shafi misali kwakwalwa yakan iya kawo mutum har ya fita daga hayyacin shi idan ta shafi zuciya sai ya kasance zuciyar nan ba ta yin aiki yadda ya kamata ko kuma ta shafi koda ya kasance koda din ita ma ba ta aikin da ya kamata a wani lokaci idan ta tsananta sai an kai mutum ɗakin da ake cewa na katta kwana wato icu kenan to likita shin cutar tana ɗaukar lokaci idan ta shiga jikin mutum kafin ta bayyana eh, tana iya ɗaukar ɗaukar lokaci saboda za ta iya yin kwanaki zuwa ɗan sati ɗaya zuwa biyu a jiki ba ta nuna alamu ba amma za ta iya yi kuma cikin kwana biyu zuwa uku mutum ya samu matsala da ita bayan shiga jikin. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa a cikin al'umma. A yawanci ta fi kama yara da kuma manya wanda suka hau shekara arba'in. Yaran 'yan shekara nawa ta fi kamawa? Musamman 'yan ƙasa da shekara biyar kuma musamman waɗanda ba a yi wa allurar rigakafi ba. a dalili shine idan ba a musu allurar rigakafi ba Allah sun dan gaji garkuwar jiki daga iyaye to amma ba ta da karfi cikin dan lokaci kankani za ta wuce a dalilin da yasa manya su ma wanda suka haura shekara arba'in din nan yawanci ko da an yi musu allurar rigakafi bayan tsawon wani lokaci garkuwar jiki saboda wannan cutar ta kan yi zama ba ta da karfi sai dai idan an yi wa mutum abin da ake cewa allurar busta wanda zai kara karfin garkuwar jikin to shi ya sa waɗannan mutane suka fi zama cikin hatsari da kamuwa da wannan cuta. Mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ga sauran jama'a? Tana da matukar saurin yaduwa saboda tari ko atishawa ko mutum hannun shi misali ya taba majina ko yawo bai wanke ba ya gaisa da mutum shi kuma ya taba zai iya kama ta saboda ka tana kamuwa sosai ko da kuwa ta hanyar misali shan ruwa a kofi ba a wanke ba yawon shi wani kuma ya kama ya sha za ta iya yaɗuwa tana yaɗuwa matukar an samu saukin ta tun kusan shekaru arba'in da suka wuce a wasu kasashen da suka fara allurar rigakafi sannan ko mu a nan abin da ya shekara ishirin zuwa talatin baya an samu saukin ta matuka saboda allurar rigakafin da ake ya ake allurar rigakafin cutar mashaku a yawanci a tsarin mu na najeriya akan fara yin ta daga sati shida idan an haifi yaro a nemi allura ta farko to bayan wannan sai a ce bayan sati shida daga wannan allura su zo to wannan allura da ake fara bayarwa ta sati shidan nan a ciki akwai rigakafin mashakwa kuma ana ba da ita kusan sau uku zuwa hudu sannan daga baya akan ba da abin da ake cewa Busta domin a haɓaka garkuwar jikin dan adam bayan wasu shekaru shekara biyar daga nan kuma bayan shekara goma kamar babba wanda bai taɓa karɓar rigakafin ba amma shekarunsa ba su kai arba'in ba me ya kamata ya yi kowa yana da hatsarin kamuwa da cutar nan amma wanda suka fi samun hatsarin ake magana saboda haka kenan kowace dan kowane dan shekara zai iya kamuwa da ita amma wanda ya san bai samu allurar rigakafin ba ya san bai taba samun allurar rigakafin nan ba to da bukatar ya je ya same ta akalla ko da guda ɗaya ce cutar mashako tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gada a'a ba cuta ce da ake gada ba cuta ce da ake ɗauka daga kwayoyin cututtuka yaya zamu kwatanta yawan mutane da suke cin hatsari da wannan cuta ta mashako gaba ɗaya a duniya an ɗan samu sauƙin ta saboda yadda ake ta kokarin allurar rigakafi misali a shekara ta 1940 a america ana samun kusan mutum dubu da goma da suke kamuwa da wannan cuta amma a shekara ta dubu da goma sha bakwai a alkalmance waɗanda suka kamu da wannan cuta ba su fi mutum talatin da biyar ba To likita idan cutar ta kai wani mataki ne take da hatsari ga rayuwar dan adam? Daga lokacin da aka gane cewar akwai wannan cuta, to wannan cuta tana da hatsari. Daga lokacin da aka gane cewa ita ce. Daga lokacin da ake zargin ma cewar wannan cutar diphtheria ce wato mashako, to yana da hatsarin gaske. Bai kamata mara lafiyan nan ya tafi gida ba. Yawanci akan ware su gefe ɗaya a yi musu magani, sannan duk wanda aka sanya ya yi mu'amala da su ma a yi mai magani, sannan a sanar da hukumomin lafiya wanda suke su ne su ɗauki matakan hana yaduwar ta cikin al'umma. Cutar mashaƙo akwai wata matsala da take haifarwa ga watakila wata gaba ko wani sassa na jiki. Kamar yadda muka yi magana cewa tana iya lalata zuciya, tana iya lalata kwakwalwa, tana iya lalata koda. To idan kwakwalwa kuma ta tabu kin ga kenan kowane bangare na jiki zai iya tabuwa. Kowace shawara zaka bawa masu sauraron mu game da kare kare kansu daga kamuwa da mashako da ma kowace irin nau'i na cuta. Duk lokacin da mutum ya ga yana da wani dan mura haka da tari yawanci al'ada mutane ba su dauka cuta ba ne ba a fiye damuwa ba zai shiga cikin al'umma zai yadda yake so amma idan aka duba yanzu cututtuka da dama da muka yi magana kansu suna fara ne kawai da 'yan murar nan da dan tari da ake ganin kamar ba wani abu sai su zama babban matsala saboda haka yana da kyau mutum ya dau ɗabi'ar cewar idan ka kana da irin wannan dan zazzabi yan mura to ka ɗan ɗau matakan karka yaɗa shi cikin al'umma saboda baka san abin da zaka iya yaɗawa ba. Ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Kwanakin baya mun yi magana akan ciwon siga ga yara. To ga wata tambaya da ta fito daga Muhammad Awal daga Lugbe Abuja. Ya ce likita idan mace mai ciwon suga ta haihu lafiya sa'annan kuma aka duba yaron aka ga lafiya ana iya sallamar su a lokacin? To wannan tambaya tana da mahimmanci matuka. Ah, ya kamata a san cewar idan mai ciwon diabetes ta haifi yaro to a lokacin da ta haife shi fa sinadarin nan na insulin yana da yawa a cikin jinin yaron wanda kenan da an haife shi sigan da ke cikin jinin yaron zai yi kasa saboda haka akwai hatsarin gaske a sallami yaro a wannan lokaci abin da ya kamata shine asibiti su fara bincikawa a tabbatar a wannan ranar akalla wannan kwanan farko din an tabbatar da cewar shugan shi ya yi daidai saboda yana da hatsarin gaske shugan nan yana iya yin kasa yadda yaro zai iya kamar yana yin bacci daga baccin nan har ya shiga su ma har ya mutu ba a sani ba saboda shigan nan ya yi ƙasa fiye da yadda ake tsammani shine dalilin da yasa ake aje su daga awa biyu zuwa uku na farko ana gwadawa a tabbatar cewar shigan nan ya yi daidai in bai daidai ba za a ba yaron abinci har a tabbatar cewar kuma nonon uwa ya fara zuwa kafin a sallame shi saboda haka yana da hatsarin gaske a sallame yaron da uwa mai ciwon diabetes ta haifa a ranar farko a asibiti. wani lokacin zaka ga iyayen ne ganin cewa sun haihu lafiya yaro lafiya sai su rika matsawa sai an sallame su a asibiti wani jan hankali za ka yi wa al'umma akan wannan ɗabi'a. To suna yin wannan ne saboda ba su san hatsarin da ke tattare da wannan abu ba. Na ɗaya da buƙatar ma'aikatan lafiya su yi wa mutane bayani su fahimci cewar wannan abin da muke yi ba dan wani dalili ba ne face lafiyar jaririn nan da kuma uwa. Idan sun fahimci cewar akwai wannan hatsarin ba wanda zai so ya ɗauki jaririn nashi ya tafi da shi. Uwa ta yi ta tara tana wahala ta haihu kuma a je saboda dan karamin abu wanda ya kamata za a iya maganin shi a jefa rayuwar jariri cikin hatsari bai kamata ba saboda haka da bukatar ma'aikatan lafiya su yi wa mutane bayani a gane cewa yana da hatsarin gaske musamman a ranar farko idan mace tana da wannan ciwon diabetes a sallama jaririn ta na farko a aje ta asibiti a gwada shuga din nan a tabbatar shuga yayi yadda ake bukata a tabbatar jariri yana samun isasshen abinci kafin a sallame su masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. kace duniya ana ta wani kari ba ana rawa Tuma da la'agai da hawa yanzu karfe 1 dare ne da minti 27 ga labarai a takaice. An kaddamar da jerin wasu hare-hare ta jiragen sama masu ƙarfi kan wurare biyu da mayakan ISIS suke a ƙoƙarin da ake na kama tunga ta ƙarshe da ƙungiyar 'yan ta'addan ta ISIS suka ayyana a matsayin daularsu. Hare-haren na zuwa ne kwanaki biyu bayan wani aikin kakkaɓe sako-sako na garin Bakahus da ke arewa maso gabashin Siriya, inda a ne kuma ɗaruruwan mayakan na ISIS suka mika wuya ga dakarun SDF da Amurka ke marawa baya a makon da ya gabata. kusan sati ɗaya bayan da aka harbe wasu musulmai hamsin har lahira a wasu masallatai biyu a birnin christchurch da ke new zealand prime minister kasar jacinda ardern ta ɗauki matakin gaggawa na haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce ta tura wata tawaga biyu ta masu ba da agajin gaggawa zuwa garin Bera mai tashar jirage a Mozambique don taimakawa dubban mutane da mahaukaciyar guguwan nan mai haɗe da ruwa ta shafa a makon da ya gabata wacce aka yi wa lakabi da Idai. Wannan guguwa ta kasance ɗaya daga cikin bala'i mafi muni da ya faɗawa yankin kudancin Afirka cikin gomman shekaru. Ministan harkokin cikin gida na Venezuela ya zargi shugaban ma'aikatan madugun 'yan adawar kasar Juan Guido da zama mai uh, wani jigo na 'yan ta'adda da ke shirya kai har-hare kan manyan 'yan siyasar kasar. Jami'an kasar sun kama Roberto Marrero a lokacin da suka kai wani samami a gidansa gabanin asuba. Ministan cikin gida nestor Reboral ya ce an gano makamai da dama a cikin gidan nasa. madalla a kuma wannan gaba muka kawo karshen shirin namu na safe sai kuma an jima da hantsi za mu zo da wani sabon shirin da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi kada a manta a duk lokacin da ake sha'awar sake sauran wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu amadadin shi muhammad hafiz baballe da da diodine sai injinin mu darar smith mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc VOA Afrique, le monde aujourd'hui.